أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واصطن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدونا مريتي نا الهميس شاء ايا قوتنا رمضان أشيكرا تبو الآد دريه أود أربعين هجرة من زعل الله صلى الله عليه وسلم لقى مكة زوا مدينة wanda ya daidai da sha shida ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha tara miladiyya akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ya ce Allah ya sa malam ya sha ruwa lafiya amin ya ce malam dan Allah ina so ka taya mu da addu'a a akan kasuwancinmu saboda muna fama da rashin ciniki saboda rashin cinikinmu ya sa ake yi malayinmu aka raina layinmu ko aka raina mana layinmu yana nufin layinsu na kasuwa ya ce kasancewar kowane layi yana da sunan shi akwai sardauna layin akwai america layin akwai london layin akwai dubai layin ya ce da sauransu amma layinmu da aka raina shi ake kira da sunan talakawa layin wasu kuma su ce fuƙara'u layin ce shi ya sa muke so ka taya mu da addu'a Allah ya sa layinmu ya zama biloniya layin. Wa Allah ya sa ya zama biloniyas layin. Allah maɗaukacin sarki ya ba ku ciniki ya buɗa muku da dukkan sauran 'yan kasuwanmu baki ɗaya. takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya alhamdulillah wa alaikum assalam ya ce tambaya ta ita ce mata ta ce man malaminsu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum ya bi hanyar makabarta sai ya karanta kulhuwallahu kafa shida sai ce wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba wannan tambayar ta farko kenan to ni ban san hadisin ba ma ballanta na san ingancin sa ko rashin ingancin sa shi malamin da ya faɗa shi za a koma wajen sa a ce a wani littafi ya ciro kuma sannan yaya ingancin na biyu ya halatta a yi shafa a safa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi shafa akan kan hufi e ya halatta yadda hadisan shafa akan safa suka zo haka hadisan a yadda kai hadisan shafa kan hufi suka zo haka na shafa akan safa ma suka zo kuma duk ɗaya ne babu bambanci yadda ake shafa akan hufi haka nan ake yin shafa akan safa da dukkan sharuɗa takarda ta gaba mai takardar ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu yace malam da fatan ka sha ruwa lafiya alhamdulillah yace godiya ta tabbata ga ubangiji da ya ɗaukaka shek Ja'far Adam ya kuma kawo mana mai kamar shi Allah ya gafarta masa kai kuma ya ƙara maka ya ƙara ma rayuwarka albarka amin Ya ce malam ka yi mun bayani bayanin dakatar da haihuwa a shari'a ma'ana family planning to family planning kamar yadda muka sani iri biyu ne akwai na dakatar da haihuwa duka kamar yadda ka faɗa akwai kuma na tazarar haihuwa na dakatar da haihuwa baya halatta in ba da uzuri karɓaɓɓe ba shine uzurin rashin lafiya ga ita mai haihuwar an gane ko ko kuma ga ɗan da take goyo idan ya zama likitoci musulmi suka ce wannan matar in ta ci gaba da haihuwa rayuwarta tana cikin haɗari wannan dole ne a dakatar da haihuwa don a ƙwaci rayuwarta ko kuma suka ce idan ta haihu ɗan da take shayarwa ko in ta yi ciki ɗan da take shayarwa rayuwarsa tana cikin haɗari to a nan ma dole ne sai a dakatar da haihuwa don a ceci rayuwar ɗan da take goyo domin da rayuwarta da rayuwar ɗan da take goyo wannan tabbas ne shi ɗan da za ta haifa ko cikin da za ta yi wannan zato ne ta yi ya rayu ta yi ba zai rayu ba to kaga ba a sake tabbas dan abin da ake zato wanda shi bai tabbata ba da haka ita rayuwarta hakika ce tabbas ce rayuwar ɗan da take goyo hakika ce tabbas ce amma rayuwar cikin da za ta ɗauka to wannan kuma kila wakala ce da haka ba za a yi sakaci dan neman wani abu kuma a rasa abin da yake na tabbas ba wanda shi wancan din ba dole ne ya tabbata ba da haka irin wannan yanayi yana halatta a dakatar da haihuwa shi kwa tazarar haihuwa wannan kaulan wahidan ya halatta tazarar haihuwa a samu gap tsakanin haihuwa farko zuwa ta biyu wannan ba laifi ba ne ba tambaya ta biyu ce wai idan sharifi ko sharifai akwai haƙƙinka a wajensu har suka mutu ba su baka ba kuma da gangan Allah ba zai tambaye su ba domin ya ce wuta ba za ta ci su ba sannan da wuta yake azaba domin na ji wasu malamai suna faɗar haka a garinmu zaria Allah ya ƙara maka alkhairi kai da alaramma to na farko cewa sharifi wuta ba za ta ci shi ba wannan ƙarya ne babu wani nasi da ya ce sharifi wuta ba za ta ci shi ba babu shi in dai abin da muke gani ne wai na wasu mutane su taɓa wuta ba ta ci su ba yau makera ma ai suna haka duk makeri sharifi ne kawai sihiri ne da siddabaru da surkulle babu wani nasi la a ƙur'ani wala hadisi da ya ce wuta ba za ta ci sharifai ba ka faɗi wannan kanana ta ko ko'ina shi yasa wani sharifi a Kano ya taɓa ban labari ya ce wani sharifi ya zo daga Maroko. da ya zo sai ake gaya masa karamar sharifan Najeriya aka ce wuta ba ta cinsu ya ce to mu a Maroko ban san wannan <laughs> kuma su ba sharifan ne a can wato gaba da gabanta aljaniya ta kauta ka san komai a Najeriya daban yake kololuwa kuma su sharifan Najeriya za su ce maka asalinsu daga Maroko ne to amma su tushen wuta tana cin su su kuma reshen wuta ba ta ci wannan wasa ne kawai da ganganci ba wani sharifi da wuta ba ta cinsa an ba wa shekul islam ibn taimiyya labari cewa ga wani can yana wasa da wuta wuta ba ta cinsa ya ce to ku kawo min shi nan ga ruwa ya wanka ya shiga wutar gashi ina gani sai ya ki ya ce to ya ba za ka yi wanka ka shiga wutar ba ya ce a haka zan shiga ya ce karya kake magani ka shafu ka a wanke shi a gani ka shiga in bata ci ka ba to haka nan kuma magana cewa wai akwai wani wanda in ya ci haƙƙin wani ya ci bilis babu shi duk cikin bayi kowaye shi ba wai sharifai ba da a ce zai yiwu wanda ba zai yiwu ba wani annabi ya ci haƙƙin wani a lahira sai Allah ya karɓa masa ƙarshe kenan domin shi Allah baya zalunci inna Allah la yazlimu mithqala zarra Allah baya zalunci kuma duk wanda yake da wani haƙƙi na wani a kansa bai biya shi ba na zalunci suka je lahira su ya biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce latu addunnal huquqa ila ahliha wallahi sai kun biya masu kaya kayan su sai ce hatta yuqtassa min ash-shatil jalfa al-qarna lishatil jalfa yace wallahi har akuyar da take da kaho wacce ta tunkuyi yar uwarta mara kaho ta cuce ta a lahira sai ta biya Akoyi ma dabbobi ma ballantana mutane haka ba wani zancen sharifi da zai ci haƙƙin wani ya ci bilis babu shi wannan ba a shari'ar Allah ba shari'ar Allah duk azzalimi sai Allah ya kwaci haƙƙin wanda ya zalunta ya mayar masa da kayansa an gane ko shi yasa Allah madaukin sarki ce wa in taku misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafabina hasibin in zaluncin da kai daidai da jankiya shine sai mun zo da shi ka biya mai kayansa mun isa masu hisabi wanda ba za mu cuci kowa ba kuma ba a cuta a shari'ar Allah da haka wannan shine wannan duk maganar magana ce kawai ta ƙarya magana ce ta son zuciya kuma ma duk wanda yake azzalimi ai bai cika sharifin gaskiya ba ai sharifin gaskiya adali ne ya za a kuma yana sharifi kuma ya cuci mutane takarda ta gaba mai takardar ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ya ce Allah ya ƙara wa malan lafiya da tsawon rai masu albarka Allah ya ƙare mu baki da ya ce ina so a ja hankalin ahalus sunna masu ‘yan mata a gidajensu duk wani al'ada da ake yi a gidan ‘yan bida'a wurin neman aure haka ma ana samu a gidan ahalus sunna inda gizon yake saƙarsa ya ce misali kamar kudin gaisuwa na ɗaya da na biyu da kayan akwati da sauransu gashi samarin sunna muna son aure amma expensive ya yi yawa mana ɗawainiyoyi yanzu wani ɗan bid'a ya hana ni shi saboda aƙida ya ɗauke ta a nan garin kusan wata hudu kenan salamu alaikum to da farko ya uwa komai Allah maɗaukakin sarki yana son kyautatawa a cikinsa da sauƙaƙawa inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa ka'ida ce ga mammiya ta addini Allah mai tausasawa ne yana son tausasawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya arifku la yunza'u fi shay'in illa min shay'in illa shanahu tausasawa duk inda aka cire ta a cikin komai sai kaga abin yayi muni kuma ko menene in aka sa masa tausayi da tausasawa sai yayi me yayi kyau to hashi anin aure duk wannan ya shafa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fiyayyun mata wanda auren su yafi alkhairi sune waɗanda aka samu sauƙaƙawa a cikin me aurensu to amma misalin da ka kawo na cewa kuɗin gaisuwa na ɗaya da na biyu da sauransu wannan ba za ka ce da shi bida'a ba al'ada ce kuma bata ci karo da addini ba ba za ka ce gaba ɗaya kuɗin gaisuwa a daina ba kuɗin kayan lefe gaba ɗaya a daina ba sai dai tsanantawar da ake a rage kuma sau da dama saurayi yakan so a yi masa sauƙi in shi yake neman aure inda matsalar take sai yayi auren shi ma ya haifa zai aurar to anan zai gane ashe ba tsananta ake ba saboda duk abin da saurayi ya kawo wajen neman aure in dai iyayen matar za su tsaya su ma su shirya masa mata to sai ka ga ninkin ba ninkin abin da ya za a yi masa domin kai ma ba za ka so a kawo ta da tabarma ba ai ko za ka so a kawo ma gadon da za ka kwanta kai bacci kai munshari to shi wannan gadon ɗauko shi ake a ai siyo shi ake yi yanzu kai ma ba za a ce to shikenan tunda kai ma sunna kake nema to shikenan yanzu kai ma ga tan daga ita sai tabarma ko haka kawai ja ta ku tafi zai yi ai ba zai yi ba wannan ba daidai bane manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da zai aura wa sayyidina Ali na na Fatima Aliyu bai da kuɗi talaka ne talak hasali ma kafin ya kawo sadaki sai da ya je sai da rigarsa ta sawa a wajen sayyidina Usman amma duk da haka manzo Allah bai daga masa kafa ba yace masa je ka ka kawo min sadaki ni kuma zan shirya maka ita irin yadda ake shirya amarya a kai ta dakin miji da haka sayyidina Ali ya ɗauki sulkensa ya tafi siyarwa ya je wajen sayyidina Usman ya ce masa ina da bukata ga rigata ta yaƙi ka siya ya ce me ya bukatar taka ya ce aure zan yi sai ya ce masa to nawa kai mata kuɗi sai ya faɗi kuɗin sai sayyidina usman ya ce to nasiya ba ta yi nasiya ya ce to amma bayan an gama ya cako kuɗin ya bashi ya yunkura zai tashi sai ya ce masa tsaya to ai kuma ango yana buƙatar riga yanzu kai ka sai da riga angwancin <laughs> to da me za ka fita ma'ana ya masa raha ya zo shi sai ya ce to ɗauki rigarka kuma ka tafi da kuɗin an baka kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa sayyidina ali tunda kai dan gida ne ba matsala tuwo na mai na ba sai ka kawo komai ba amma shi aure ka'idar sa hidima ce ta kuɗi ka'idar aure tun talatala hidima ce ta me ta kuɗi shi yasa Allah madaukin sarki ya ce wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabtagu bi amwalikum kuɗi har aure harka ce ta kuɗi Allah ya ce mun halatta muku mata koma bayan wa'ancan da muka haramta muku amma ku nema da kuɗi an tabtagu bi amwalikum na ghayra musafihin kuma Allah ya ce wal yasta'fifu allazina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi kalmar nikahan malaman tafsiri sun fassara ta da sadaqan wal yasta'fifu allazina la yajiduna nikahan waɗanda ba su da kuɗin aure to su kame su yi haƙuri hatta yi guni guniyahum Allahu min fadlihi har Allah ya wadata su daga falalarsa haka manzo Allah ya ce ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron matasa duk wanda yake da halin aure ya aure kaga ba a ce ya ku iyaye ku auren ba ko sisi ba ya ku iyaye kar ku karbi komai ba a'a su samarin su ake ba haƙuri, har su samu kuɗi haka sai su zuciya su tafi nema amma kuma babu laifi su kuma iyayen su sauƙaƙa karka ce ‘yarka sai an yi akwati goma sha biyu a in an kawo biyar ma falillahi alhamdu in an kawo uku ma falillahi alhamdu <laughs> eh mana ya danganta eh, ai ba za mu ba za a yi nufan ba a ce uku hudu wata in ka kai biyar shikenan sai a karba domin in ba dan an sauƙaƙa maka ba sha biyu zaka kawo wata in ka kai goma sai a karba in ba sauƙaƙa maka akai ba ashirin za ka kawo wata in ka kawo ɗaya sai a kura a karba in ba ɗaga ma ƙafa ba uku za ka kawo ma'ana dai a ciza a hura su iyaye su sauƙaƙa su kuma samari su su ba zama nema wani saurayin kawai yana zaune ya miƙe ƙafa kuma ta yake ai wa'azin a sauƙaƙa aure kuma bai nema ba in an ɗaura maka auren maganar an baka ita kyauta ba sadaki to kuma ciyar da ita fa biyo kaza a dinga yi da kwana abinci shi ma ana ciyar ma dole sai ka yi zuciya ka fita nema dole ne sai ka yi zuciya ka fita nema wannan ita ce ka'ida a musulunci bai ce sai kana da kuɗi za ka yi aure ba amma ya zama kana da me sana'a kana sana'a an gane ko ya zama kana da sana'a yi ko kana da aikin yi kusan wannan wasikar makamancewa wannan ce to amma da mai ita yayi magiya bari ita ma mu karanta ina jin wannan din mun kai karshe ko bari ta wannan ku ji ta yace assalamu alaikum wa rahmatullah Wa alaikum assalam wa rahmatullah yace da fatan malam ya sha ruwa lafiya alhamdulillah yace malam ina roƙon Allah ya yi maka albarka amin Allah ya mana har kai yace kai da alaramma da dukkan kowa ma ai albarka Allah ta fi karfin ni da alaramma kadai <laughs> sai ce duk da cewa ni ban kai matsayin da zan sa maka albarka ba a'a ka wuce ma ai ba ta kai kai za ka yi min ba ta kai Allah ya yi min wannan yana daga cikin kuskuren da muke a ƙasar Hausa yaro baya cewa babba Allah ya masa albarka wanda kuma za ka ga ba haka bane ba yara ƙanana suna iya cewa iyaye Allah ya muku albarka ai ba ta suka yi baba ni zan ma albarka ba ta suka yi wa Allah addu'a ce ai babba zai iya cewa wa karami karami ma zai iya cewa wa babba da ka kakka damu kanka yace wai duk da cewa shi bai kai yace Allah ya mana albarka ba ya ce domin ni ba ni da wasu shekaru masu yawa dududu shekaru na ashirin da hudu sai ce malam dan Allah ina so ka yi ma mahaifiyata nasiha domin wallahi kullum sai ta zo wajen wannan wa'azi kuma wallahi malam sabida yadda take son jin wa'azinka shi yasa nake so ka yi mata wannan nasiha ƙila ko Allah ya sa ta yi aiki da shi to Allah ya sa ta yi kuma ka kyauta ke kuma mahaifiya karki ji nauyi karki ji ba daɗi dan ɗanki ya ce a yi miki nasiha ba laifi ba ne kamar yadda ke ma in yana ba daidai ba ke ma za ki iya cewa a masa nasiha duk gyara kayanka ne wanda aka ce baya zamuwa sauke maraba kuma wannan ya nuna cewa alama ce ta ɗani mai hankali mai tunani har ya san a yi amfani da damar wa'azi a sanar da mahaifiyarsa kuma ya yi miki shaida mai kyau cewa kina sauraron wa'azi wata uwar ɗanta nema yake ina zai kai a yi mata faɗa amma babu saboda ita ba wa'azi take ji ba da haka dai wannan kada ya zama wani bakon abu a wajen ki yake mahaifiya mai albarka ko da kin ji wannan sako na danki kuma kin gane da ke yake sai ce na ɗaya shine wallahi malam ina son aure amma ba ni da kuɗin da zan iya yin aure da kaina ya ce amma wallahi malam ita mahaifiyar tana da kuɗin da za ta yi min aure ya ce domin tana aikin gwamnati kuma kuɗin da take amsa yana da yawa domin za ta iya ɗaukan duk wani ɗawainiya nawa malam dan Allah dan Allah ka taimaka <laughs> ka taimaka wa rayuwata ka yi mata nasiha domin yanzu na san tana sama inda mata suke tana jinka <laughs> yace saboda kullun tana zuwa nan malam dan Allah ka karanta wannan takardatawa domin tsira da mutunci na sabida kada in fada cikin aikata zinace-zinace daga ƙarshe malam ka sa ni cikin addu'a ina karatu a college of education mina to da haka dai ita wannan uwa na san ta ji wannan sako in dai tana nan illa iyaka abin da zan tofa a kai shine gaskiya ne yana daga cikin hanyar da iyaye da kakanni sukan bi wajen tarbiyyar 'ya'yansu ta karko da sun ga sun isa aure su yi musu aure a da da yaro ya ɗan fara giggiwa sai a yi masa aure kuma cikin hikimar Allah da an masa auren sai ne sai ya natsu a da ‘yan mata suna ƙwailaye ba sai sun ƙare girman budurci a gidajensu ba ake musu aure shi yasa da yawansu ba su san fitintunin zamani ba saboda tun kafin sha'awar ta fara damun su an kai su gidan miji to da yawa iyayen yanzu sun yi sakaci da wannan bangare na tarbiyya wasu iyayen ko suna da hali sai su ce dole ɗansu sai shi ma yayi nasa na kansa wanda zaka ga a da duk matar farko iyaye ke aurawa ɗa mun kuɗinsa ana ce mata ladan noma da an yi maka matar farko sai a je a shata maka fili kuma a daji a baka a sai maka sabuwar fatanya da garma kuma wani za ka ga har haihuwar farko haihuwa ta biyu duk yana gidan iyayensa kuma su suke ciyar da shi ko kana da kuɗi fa duk haka ake wannan shi yasa za ka ga a da iyaye suna da fawa akan 'ya'yansu in ka haihu haihuwar farko ta biyu ta uku kai har ka gama haihuwa ma baka isa ka ce kai zaka sa wa dan suna ba da an yi haihuwa zaka tafi wajen dattijo shi zai rada suna kuma dole ka yadda saboda me yo da cinta da shanta da kinka da shanka da kayan sunan duk shi zai yi zai yi kuma ka ce kai zaka sa suna saboda rashin kunya to iyayen yau da yawa su suka sauke wa kansu nauyi kuma shi yasa suka kasa ɗaukan girma yanzu ɗanka sai ya haihu sai ya sa wa ɗansa suna ya dai zo ya gaya ma an yi min haihuwa na sa suna saboda ba ta barazana da za ka yi masa kai ba kai kai auren ba kai ba ka taimaka masa ba ko kana da hali to sai zama nauyinka da girmanka a sa ya ragu bahaushe ya ce laifin yaro kiwa laifin babba rowa da ka ya ke uwa mai albarka inda kina da halin da zaki taimaka wa ɗanki ya aure ki taimaka masa zaki taimaka masa wajen natsuwa da kamewa girman ki zai ƙaru a idansa kwarai da gaske kuma Allah zai baki lada wannan auren da za su yi shi da wacce yake so duk zuriyar da za a samu kina da lada domin ke ce sila ke sila kuma kamar yadda ya faɗa in ba ki tallafi rayuwarsa ba komai zai iya faruwa ba kuma ba shi lasisi muke ne je aikata alfasha ba amma dai shi aure hanya ce daga cikin hanyoyi manya-manya wanda suke hana mutum fadawa cikin alfasha hanya ce daga cikin manya-manyan hanyoyi da suke hada fadawa cikin alfasha alfasha ta zina ko abin da ya kama da haka shi yasa za ku ga a shari'ar musulunci mutumin da yake da aure in yayi zina me ake masa kashe shi ake yi saboda me saboda an ba shi damar da kai ya zina ya keta me zai kai shi yin zina ba dai mace bace da bai da shi to kuma gashi yana da ita dan me zai je ya zina kaga wannan dan ta'adda ne so yake ya lalata zuriyar wasu amma ba wai bukatar sha'awa ce ta gagare shi ba to amma idan mutum bai da mata gauro ne bai taba aure ba saurayi ya je zina ba a kashe shi Zai dai a masa bulalan ladabi da jan kunne saboda an san har yanzu yana da matsalar da ba zai iya kame kansa daga zina ba shine bai da aure da haka ki taimaka wa danki dan ya samu wannan kamiyar kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa wa iyaye wa ankihul ayama minkum والصالحين من عبادكم ima'ikum in yakunu fuqara ayughnihim Allahu min fadlihi wallahu wasiun alim ubangiji subhanahu wataala ce ku aurar da ayama manyan ƴan matan da suka isa aure minkum daga cikin ku karka ce kana da yarinya budurwa ta isa aure amma ka kafa mata wani sharadi ka ce sai ta yi digiri sai ta yi kaza sai ta yi kaza ya wani digiri ga ta ta isa aure a fara gabatar da wannan digirin kafin wancan kuma shi aure ai baya hana karatu baya hana aure duk wanda kaji ya ce karatu yana hana aure yana hana karatu to asali bai san ma karatun ba shi karatu da kwakwalwa fa ake yin sa da nutsuwa ake yin sa to shi mutumin da bai da aure yana da wata nutsuwa ne ina ga nutsuwa inda ya isa da ka kaje ka tambayi ɗalibai musamman ɗaliban medicine wanda ake ganin karatun su yafi na kowa wahala ka tambaya ka ji masu aure a cikin ku da gwagware suwa suka fi ja za su gaya ma gaskiya wallahi masu aure sun fi ja saboda lokacin da ɗalibi bai da aure kuma ka ce karatu sannan kuma yana da budurwa to kaga ka raba masa hankali wanne za a yi wanne za a fasa da daddare nazarin karatun zai ko catin zai nazarin karatun zai ko zance zai tafi nazarin karatun zai ko prequel zai kwana yana yi sai ka ga ɗalibi ya zo aji yana gyangyaɗi shi ba kiyamun laili ba to ya kwana yana ta soyayya to amma inda yana da matarsa ko ba komai ya wuce wannan sai kuma a shiga wani abu to da haka dai iyaye su fahimci wannan shi aure yana tarawa mutum hankalinsa ne a tare da shi shi yasa Allah ya gaya mana wallazi khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha Allah shine wanda ya halitta muku mata daga jikinku dan ku samu nutsuwa tare da shi wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha da haka Allah subhanahu wataala ya sanya sakina nutsuwa da taruwar hankali waje guda a cikin auratayya da haka yake wannan uwa mai albarka ki taimaka wa ɗanki wajen wannan da dukkanin sauran iyaye ma waɗanda suke da hali in ya so kuma ku ɗora shi akan hanyar nema ban ba da shawarar cewa a yi masa aure kuma a ciyar masa da matar ba zamani ya canja inda ana yi ba dole bane yanzu hakan ta yiwu domin da iyaye hatsi ne kawai abincin sai kuka ita ma a daji za a je a tsuntsun ko ganyen ya bushe a daka amma yanzu ka sai an sai onga sai an sai kaza sai an sai kaza to kaga dole akwai wasu hidindimu na kuɗi wanda suka ƙaru yanzu wanda a da babu da haka dai shi wannan yaro a ɗora shi akan hanyar nema kuma a taimaka masa wajen aure wanda ya isa dan a taimaka masa wajen tsare addininsa da kuma tsare mutuncin kansa da kuma naku kuma baki daya Allah madaukin sarki ya tsare mu baki daya a jiya mun tike da ƙarshen aya ta arba'in da hudu cikin wannan sura mai albarka suratu hud yau za mu tashi farkon aya ta arba'in da biyar kuma idan ba a manta ba muna dai cikin kisar annabi nuhu alaihi salatu wassalam bayan allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da ya kera jirgin ruwa dan ya hau ya tsira da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi kuma annabi nuhu ya kera wannan jirgin ruwa har ma ya hau kuma a lokacin da zai hau ɗin ne ya ga ɗansa har ya gayyace shi zuwa ya zo ya shiga jirgin ruwa tare da shi don su tsira wanda kuma a ƙarshe ɗan ya ce a'a shi ba zai hau ba zai tafi zuwa ga wani dutse wanda zai iya tsare shi daga haka wanda kuma a ƙarshe ya yi hakan kuma bai kai ga gaci ba ta yadda a ƙarshe ya zamo cikin waɗanda suka nutse a cikin ruwa suka halaka to yanzu don haka kissar na ta ƙare domin har a baya Allah ya gaya mana jirgin ruwan ma ya je ya tsaya a wani waje an gama ruwan ƙasa ta tsotse ruwanta sama ma ta riƙe nata da haka yanzu an gama ruwan tufana yanzu za mu ji kuma me ya biyo baya shine abin da za mu tashi a kai a gaba ta aya ta arba'in da biyar me Allah ya ce وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين نعم قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين Allah ya ce wa nada Nuhun sai annabi Nuhu ya kirayi rabbahu Ubangijinsa, faƙala ya ce rabbi ya ubangiji inna bini lallai ɗana ana. min ahali yana daga cikin iyalaina ai wa kad wa'attani bi najatihim kuma kai min alƙawarin cewa iyalaina za su tsira kamar yadda aya ta faɗa a baya qul hamil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum Allah madaukakin sarki yewa annabi Nuhu alƙawarin cewa a jirgin ruwan nan yalo da dukkanin wata halitta jinsi biyu namiji da mace da kuma dukkanin iyalansa sai Allah ya ce sai dai wanda muka riga muka zartar da alkawarin halaka a kansa to wannan kalmar illa man sabaka alaihi alqawlu minhum annabi nuhu bai fahimce ta ba wa ahlaka wa man amana illa man sabaka alaihim wa man aman ka ɗauki kowace halitta guda bibbiyu a cikin jirgin ruwa da iyalanka sai dai wanda alkawari ya riga ya tabbata a kansu da kuma dukkan sauran masu imani to da haka wannan kalma ta Allah subhanahu wataala cewa illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum sai dai wanda alkawari ya gaskata a kansu annabi nuhu bai ɗauka cewa cikin iyalansa za a cire wani ba da haka shi abin da ya fahimta shine duk iyalansa za su tsira an gane ko to shi yasa yanzu tunda an gama ruwan tufana kuma ba iyalansa duka ne suka tsira ba waɗansu sun halaka da matarsa da ɗansa duk biyu sun halaka to shine annabi nuhu zai yi complain zai ce ya ubangiji kai min alkawari na cewa iyalaina za su tsira amma kuma gashi bi daga cikin su ba su tsira ba matata ba ta tsira ba ɗana bai tsira ba amma tare da annabi nuhu ya san Allah baya saba alkawari da haka kenan yanzu zai yi tambayar ne dan a gaya masa halin iyalan nasa me yasa su ba su tsira ba alhalin alkawarin Allah gaskiya ne alkawarin Allah baya tashi shine ibnu kasir anan yake cewa su su'alu ilamin wa kashfin min nuhin alaihi salam wannan tambaya ce ta neman sani da kuma sanin halin shi wanda za a yi tambaya game da shi ta bangaren annabi nuhu alaihi salam wanda yana so ya ji an hali waladihi alladhi gharqa menene halayyar ɗansa wanda ya dulmiya in ba ku manta ba a baya mun ce annabi nuhu bai san ɗansa kafuri ba ne domin yana ce da shi irkan ma'ana wala takum ma'al kafirin ka zo ka hau jirgin ruwa tare da mu kada ka zama cikin kafirai dan bai san shi din ma kafirin bane to kuma ba su karasa tattaunawa ba ambaliyar ruwa ta tafi da dan igiyar ruwa ta tafi da dan to kaga dai har yanzu annabi nuhu yana cikin rashin sani na hakikanin halin ɗansa shin dan nan nasa kafiri ne a'a me ya faru me yasa shi bai tsira ba kuma Allah ya alƙawarin zai tsiratar da kowa da kowa na waɗanda suka yi imani da kuma iyalan nuhu alaihi salatu wassalam da haka shine wa qad wa'adtani bi najatihim in wa inna wa'adaka al-haqqu kuma na san ya Allah cewa alkawarin ka gaskiya ne ai allazi la kulfa fihi baka sabawa wa anta ahkamul hakimin kuma kai ne mafi hukuncin masu hukunci ai a'lamuhum wa a'daluhum kafi dukkan masu hukunci ilimi kuma kafi su adalci kala sai Allah madaukakin sarki yace da annabi nuhu ya nuhu ya kira shi da sunansa tsarara ya nuhu innahu laysa min ahli shi wannan ɗan da kake mana magana a kai baya daga cikin iyalanka an gane ko laisa min ahalika baya daga cikin iyalanka ai annajina min ahali dinika waɗanda za su tsira cikin waɗanda suka ba addininka kalmar innahu laisa min ahalik ba ana nufin ba ɗansa bane na cikinsa sai dai ka'ida shi mutum kafin ya zama ɗa ga annabi akwai bambanci tsakanin ɗanka da ɗan annabi babanka da baban annabi danginka da dangin annabi sharaɗi akan dukkan wani mahaluki danginsa shine su zamo sun haɗa jini da shi yanzu duk wanda yake dangantaka da kai ta jini ta bangaren uwa ko bangaren uba za a ce da shi me ka, to su annabawa ba wannan ne kadai ba ko kana da dangantaka da su ta jini sai kuma ka dace da addinin su sharaɗin guda biyu ne shi yasa za mu ga akwai dangin manzo Allah da yawa wanda ba a sa su cikin ahlul baiti saboda me saboda basu musulunta ba yanzu ko kun san Abu Lahab wanda tabbat yada ta sauka game da shi tabbat da Abi Lahabin wa tab baffan manzo Allah ne da mahaifin annabi da Abu Lahab ubansu daya amma wa ka taba jin ya ce Abu Lahab baffan ma annabi ne ballanta ka ji an kirga shi cikin ahlul baiti to me yasa saboda Abu Lahab bai musulunta ba in dangantaka jini ce ya hada da annabi amma kadai sai ka ji an ce baffannin annabi daga Abbasu dan Abdul Muttalib ko kaga Abbas matsayinsa a wajen annabi ɗaya ne da matsayin Abu Lahab amma shi Abbas yana cikin ahlul baiti Abu Lahab baya cikin ahlul baiti saboda Abu Lahab bai cika ɗaya sharaɗin ba shine na imani da abin da annabawa suka zo da shi ma'ana bai yi imani da annabi ba dangantakar jini kadai bata isa ta sadar da shi da manzo Allah ba domin bai cika sharaɗi na biyu shine dangantuwa ta addini ba da haka malamai suka ce da Allah ya ce da annabi Nuhu innahu laysa min ahlika baya cikin iyalanka ba wai yana nufin ba dansa ne na cikinsa ba dansa ne na cikinsa ba kuma Allah yana tuhumar mata annabi Nuhu da cewa ta yi aran hanya ba ne ta yi zina alhalin tana da miji wannan bai taba faruwa ba a tarihin wani annabi ibnu jarir tabari ya ce abdullahi dan abbas ya ce a tarihin duniya ba a taɓa samun matar annabi ta yi zina ba ba a taba samu ba saboda me yake jawo mace ta yi zina alhalin tana da miji suka ce abu biyu ne abu na farko ya zama mijin nata da ta aura daman auren dole ne ba son sa take ba to wannan zai iya sawa in tana da wani tsohon saurayi ta rinka bin wancan saurayin in tana da karancin tsoron Allah duk da tana da mijin aure abu na biyu zai iya sa zai iya zamowa mijin da ta aura din tana son sa amma bai da lafiyar gamsar da ita ta fuskar auratayya to sai ya zama in tana da karancin tsoron Allah nan ma sai ta rinka aran hanya tana fita tana zina da wani namijin a waje alhalin tana da miji a gida to idan ka kalli waɗannan illolin guda biyu annabawa ba su da su in kyau ke sa mace ta so mutum annabawa a duka al'ummarsu sun fi kowa kyau kowane annabi a zamaninsa a garinsu da za a yi gasar kyau sai ya ci sai ya fi kowa wannan ka'ida ce sannan ta fuskar lafiyar mazantaka kowane annabi ya fi kowa a zamaninsa lafiyar mazantaka da iya mu'amala aure da iya zama da mace da kaga waɗannan illolin guda biyu da zai iya sa mace ta fita ta zina annabawa ba su da su da haka ba wata mata ta wani annabi da ta taba zina a tarihin duniya yace hatta matar annabi nuhu da matar annabi ludu da Allah yace sun ha'ince su umra'ata nuhin wa umra'ata lutin kana ta ta ta abdaini min ibadina salihan fa khanatahuma suka ha'ince su ba ha'inci ne na auratayya ba ba ha'inci ne na aurataya ba domin bisa ga al'ada duk lokacin da mace take da miji sai kaji an ce ta yi ha'inci to farkon abin da ke zuwa a tunani shine tana neman wani namijin alhalin tana da miji a gida ko miji yana da aure a ce yana ha'inta matarsa farkon abin da ke zuwa kwakwalwa shine ka ɗauka yana neman wasu matan a waje alhalin yana da mata a gida to ha'incin matan Nuhu da matan Lutsa a cikin wannan aya ba ha'inci ne irin wannan ba Abdullahi dan Abba zai ce ita matan Nuhu ha'incin da take masa shine idan annabi nuhu yayi wa'azi ya yi wa'azi mutane sun zo kamar za su yi imani su karba da ya tashi ya tafi gida sai ta dawo da baya da baya ta ce yanzu abin da nuhu yake gaya muku za ku yarda ba ku san mahaukaci ba ne ni ma zaman haƙuri nake da shi ai wani lokaci haukar tana ɗan motsawa sai su ce asha ashe ma mahaukaci ne to wannan shine ha'incin tana warware masa abin da yake ginawa na me na wa'azi ita ko matan lutu duk lokacin da annabi lutu yayi baki inda rana ne sai ta kunna wuta amma ta ki bari wutar ta ci sai ta ta hayaki to ta shirya da mutanen yan luwaɗin da sun ga hayaki a gidan lutu yana tashi to sun san alama ce ta cewa akwai baki sai su taho to shi kuma annabi lutu yana can yana kula da baki in ya ganta tana ta hidimar hura wuta sai ya ɗauka so take ta ɗanyo abinci ta kawo baƙon ashe ita kuma inkiya take wa 'yan luwaɗi su zo su cuce shi in kuma da daddare ne aka yi bakin ba wanda ya san shigowarsu to nan kuma sai ta kunna wuta sai ta batta ta ci da sun ga hasken wuta a gidan lude da daddare to sun san alamar an yi baki sai su taho shi kuma yana can yana ɗauka cewa matar kirki ce shirya wa bakinsa abinci take yi wannan shine ha'incin da ta yi wa mijinta shine Allah ya ce fa kana fa lam yughni anhuma min Allah shay'a da matan Nuhu da matan sun ha'inci mazan su kuma a lahira ba za su mazan ba za su tsina musu komai a wajen Allah ba to kaga da wannan zaka gane da yawa daga cikin yan shi'a waɗanda suke zargin na Aisha da zina sukan kafa hujja ne da waɗannan matan guda biyu kuma da waccan ayatacin suratul tahrim su ce ai Allah ya ce matan Lutu ta ha'ince shi matan Nuhu ta ha'ince shi da haka dan matan Muhammadu ma ta ha'ince shi za ni nike ta tayar da mu je mu jiya ce tai kama da yau da haka in karanta wannan asar na Abdullahi dan Abbas daga Ibnu Jarir Tabari zai karyata maka wancan abu kuma in ma da haka ne banda haukarsu lutu darajarsa a wajen Allah ɗaya take da darajar Muhammad Nuhu darajarsa a wajen Allah ɗaya take da darajar Muhammad kuma matan Nuhu da matan Lutu a wajen Allah darajarsu ɗaya ne da matan Muhammad ba ɗaya bane Allah ya nuna da bambanci ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa ya nisa annabi ka ahadin minan nisa Allah ya ce ya ku matan annabi ku sani ba kamar kowace mace kuke ba ku na daban ne to kaga ko dan wata tayi wani abu na laifi su ba dole ne su irin sa ba hasali ma su ba za su yi ba hasha wa kalla hasha wa kalla to da ka dai anan da Allah ya ce laisa min ahlika baya daga cikin iyalanka ba ana nufin ba ɗanka bane ba jininka bane a'a baya cikin iyalankan da muka yi alkawarin tseratar da su domin iyalankan da muka yi alkawarin tseratar da su muna nufin waɗanda suka yi imani da abin da ka zo musu da shi to shi ko bai cika wannan sharaɗin ba shi yasa ma aya a gaba za ta sake bayyana me ake nufi da innahu laysa min ahli shi baya cikin iyalanka abin nufi innahu amalun ghairu salih shi din aikinsa ba na gari bane shi din aikinsa ba na kwarai bane shi din albasa ce ba ta yi halin ruwa ba dan malam ne ka ki halin malam an gane ko to kuma wannan yake nuna maka shi a sha'anin ubangiji subhanahu wataala ba sani ba sabo in ka taka shari'ar Allah a wajen Allah kowaye babanka Allah zai taka ka domin in dan wani mai matsayi a wajen Allah zai iya taka dokar Allah Allah ya daga masa kafa to dan ƴaƴan annabawa sun kai wannan dan iyayensu sun kai matsayin da suka kai a wajen Allah to amma ko dan annabi ya taka Allah Allah taka shi yake kaga ni da kai wanda ba ɗan kowa ba sai mu shiga taitaye mu wannan ita ce ka'idar Allah kuma duk wani wanda zai zo ya sheke tsiya ya sheke ayarsa ya ce aini nan daga Allah sai kakanka ba haka ake mu a Kano ana wannan mutum ya zo yana ta kurariwa shi sharifi ne ya sa farin kwalli ya ci gore ya wanke baki ya ɗaura wata tsumman banza a ka kuma ya tsiya baya sallah kuma ya haƙarin kai masa kirari daga Allah sai kakanka wai daga Allah sai kakanka ana nufin shi jikan annabi ne to ita kanta uwar sharifai na na Fatima alaiha salam manzo Allah ya ce ya Fatima ta bintu Muhammad ya ke Fatima yar Muhammad salini min mali ma shiti duk abin da kike so a duniya in ina da shi ki tambaye ni zan baki amma fa inni la ugni anki min Allah shay'a in mun je lahira gaban Allah fa ba zan iya tsaya miki ba manzo Allah ya kira Abbas ya ce ya Abbas amma rasulillahi sallallahu alaihi ya kai Abbas babban manzon Allah salini min mali ma shi ita kai ma in kana da wata bukata a wajena ta dukiya in ina da shi ga ya mun umma amma fa inni la ugni anka min Allah shay'a in mun je lahira bazan iya tsaya ma ba to sannan manzo Allah ya kirawo Safiya gwaggonsa yace ke ma ya gwaggon ma'aiki in kina da wata bukata a duniya ta kuɗi ga ya ina da shi sai in baki amma in mun je lahira bazan tsaya miki komai a wajen Allah ba da haka manzo Allah yace man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk mutumin da ya sakaci bai yi aikin kwarai ba in an je lahira dan ka ce kai dan wane ne ko kula ka Allah ba zai ba bal ma sai dai ya kama ka da wannan hujjan ya hora ka yayi ma baiwar kasancewa dan annabi amma ka kibin sa yayi ma baiwar kai jikan annabi ne amma ka ki masa biyayya to kuma sannan su sauran mutane da basu zama ƴaƴan annaba ba ko jikokinsu ba sa so ne ai ba ba sa so bane yanzu kai da za a ce maka da ka zama dan annabi da ka zama dan babanka wa za ka zaɓa ha to abin abun baki bane kaddara ce Allah ya kaddara to amma da yawa daga cikin mutane zaka zai sai su fake da wasu dangin su mutanen kwarai su kuma sai su yin aikin kirki yahudawa suna wannan tsiyar shi yasa suka ce lan masanan naru illa ayyama وقالوا لن يدخلا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا كونوا هودا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا Yahudawa suka ce lan tamassanan naru illa ayyaman ma'aduda mu fa in an je lahira ma duk wannan cika bakin da ake wutar fa ba wani cin mu za ta yi da yawa ba yan kwanaki ne ba su wuce sati ɗaya ba wa qalu suka sake cewa lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara ba ma wanda fa zai shiga aljanna in ba ba yahudi ba ba nasare ba wa qalu suka sake cewa kunu hudan aw nasara ta tadu kuma in so kuke ku ci roman aljanna ba ana roman demokradiya ba to roman aljanna roman imani ku zama yahudawa ko nasarawa to wai duk me ya dauki yahudawa suke faɗa wannan ne saboda kakanninsu annabawa ne duk wani ba yahude yau da ka gani a duniya in ka bi salsalarsa ka cike da annabi domin ƴaƴan annabi yaqub guda goma sha biyu su suka haifi yahudawa su suka haifi yahudawa to amma sai suka fake da cewa su ƴan manya ne da aka bari su tsula tsiyarsu bari su abin da suka ga dama to kuma Allah ba a yi masa haka kowaye babanka in kana son zaman lafiya da Allah kai masa biyayya in an je lahira ba zai ma tambaye ka waye babanka ba kawai aikin ka za a bincika ko kai wa ka haifa kawai ka ba Allah in an je lahira ma ba zai tambayi waye ɗanka ba aikin zai tambaye ka shi yasa zaka ga annabi Ibrahim mahaifinsa Allah zai kona shi in ɗa ake takama da shi yana da babban ɗan da ya isa ya tsaya mar dan annabi Nuhu kan'ana Allah zai kona shi in uba ake takama da shi yana da uban da zai tsaya mar in mata ce matar annabi nuhu da matar annabi lutu alaihi masalam suna da mazan da sun isa su tsaya musu amma ko mazan su ba za a tambaya ba tun daga duniya ma Allah ce yan wuta ne su abinda Allah yake so ya nuna mana ba zancen fa wani da wani ba zancen ni dan wani ne ko jikan wani ne a'a da me ka ba da wa ka ba a duniya ne ake da wa ka amma a lahira da me ka zo shine magana kawai shi yasa za ku ga fir'auna shi ya fi kowa kafirci a duniya amma shi matarsa tun a duniya ita kuma aka ce ya aljanna ce inda laifin miji yana shafan mata dama ta fir'auna ta gama yawo amma ba ruwan Allah da matar da mijin ita ta yi abin kirki za ta wuce iz qalat rabbi bin li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi zalimi. to da ka ya 'yan uwa mu shiga taitaye mu shi yasa wani mai hikimar larabci yace izabta karta bi aba'in lahum sharafun na sadakta walakin isa ma waladu idan kana cika baki da cewa kai ai dan wane ne jikan wane ne kana alfahari da iyayenka sai mu ce eh kai gaskiya amma albasa ba ta halin ruwa ba da ka in ka tabbata kai dan wane ne to kai ma kai halin wanan ma in ka tabbata kai dan mutumin kirki ne to kai ma ka zama na kirki mana da ka dan annabi nuhu da bai zama mutumin kirki ba alfarma ubansa ba za ta tsina na masa komai a wajen Allah ba to wannan fa misalin 'ya'ya kenan ina kuma ga jikoki yanzu duk wani wanda yake sheka tsiya a yau da sunan addini zaka tara yana fakewa ne da wani wanda zai ce jikan annabi ne to ƴaƴan annaba ma ga abin da Allah yake game da su ka san ku duk alfarmar jika ya kai ya da Bahaushe ce kowa ya sha inuwar gemu ai bai kai ya makogwaro ba ai makogwaro ya fi kowa shan inuwar gemu duk wanda zai sha alfarmar kaka ai bai kai ya ɗa ba ina fatan fahimci wannan to da haka wannan ita ce ka'ida ya uwa mu kiyaye da haka Allah ce innahu lallai shi kan ana laysa min ahlika baya daga cikin iyalanka da muke nufin zamu tsiratar innahu amalun ghairu salihin domin yayi aikin da ba na kwarai ba a wata kira'ar innahu amila ghaira salihin yayi aikin da ba na kwarai ba amma anan kawai sai aka ce innahu amalun shi kansa aikinsa gairu salihin ba aikin kwarai bane ba malai ce ai fa innahu kafirun abin nufi shi din ma kansa kafiri ne wala najata lil kafirin kuma kafire ba za su tsira ba wa fi qira'a bi kasrin bi kasri mimi amal shine amila an gane ko fa'al fi'lun da aka sai ta zama fi'ili a madadin ta zama ism malai ce wa nusiba ko wa nasbu ghairi da kuma yin wa gairu nasara shine amila gaira an gane ko da haka faddamiru libnihi lamirin innahu na dan annabi nuhu ne da haka sai Allah ya da annabi nuhu fala alni, kada ka sake tambaya ta ma laysa laka abin da baka sani ba wanda kuma ba da wani amfani a tattare da kai ka san shi da haka mala an karanta bit takhfif wa quri'a bit tashdid kuma an karanta fala tasalni da kuma fala tasalanni da an karanta bit takhfif aw bit tashdid kar ka sake tambaya ta abinda baka da ilimi a kansa min in ja'i ibnika na tsirar ɗanka inni lallai ni in ji Allah a'izuka in ne maka wa'azi an takuna min aljahilin ai Allah takuna min aljahilin dan kada ka zamo cikin jahilai yana daga cikin jahilci tambayar Allah abin da yace kada a tambaye shi duk mutumin da zai roƙi Allah abinda Allah ya ce kar a roƙe shi to ya zama jahili a babun addu'a akwai abubuwan da kuma Allah ya ce kar a roƙe shi shine kar ka ce Allah ka in mutu duk yadda za ka yi addu'a kai ka san mutuwa ta zama dole da haka da zarar ka ce Allah ka in mutu to ka shiga cikin jahilai a babin addu'a haka nan kar ka ce Allah ka tsufa sai dai in ka daina numfashi domin dukkanin wani mai rai in ya rayu sai ya tsufa wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi Allah ya riga ya zartar duk wanda muka tsawaita rayuwarsa sai mun tsufar da shi to da ka ba a cewa Allah kan tsufa sai dai ka ce Allah ka sa in yi tsufa mai kyau an gane ko ko Allah ka sa in cika da imani amma ba dai ka in mutu ba haka nan ba a cewa Allah ba na aljanna irin ta annabi Muhammad ai ka san ƙarya kake yi ai ba za ka samu ba ai wata miyar sai dai a makota da ka irin wannan yana daga cikin ta'addanci a addu'a haka nan in Allah ya ce ba zan yi kaza ba karka ce ya Allah yi to wannan ma jahilci ne wannan ya zama ja'in ja da Allah bai zama girmamawa ba bai zama mutuntawa ba da haka Allah yake jan kunnan annabi Nuhu da dukkan sauran al'umma fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min al sai Allah yake mai to lokaci ya riga duk da haka dai muna da ayat قال رب أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قال ربي سي النبي نوح يا أبنجي إني أعوذ بك نئنا نيمان صارنك من أن أسألك ما ليس لي به علم daga in tambaye ka abin da bani da masaniya game da shi da haka ka tsare ni gaba kar in sake haka wa illa taghfir li in ku baka gafarta min abin da ne a baya ba ma farada minni na sakacin da nayi na tambayar kan wa tarhamni kuma baka ji kaina ba a min al zan kasance cikin asararru malai ce kana su'alu nuhin tambayar annabi nuhu ta kasance an ta'awili wa'adin wa'adahu hullahu dangane da Allah ya fassara masa alkawarin da ya masa ne bi an yunjiyahu na zai tseratar da shi wa ahlahu da iyalansa fa akhadha zahirin lafzi da ka shi annabi nuhu yi riko da zahirin lafazi ne kawai an ce za a tseratar da shi da iyalansa wattaba at-ta'wila kuma ya bi tawili bi muqtada hadha adh-dhahir kamar yadda zahiri yake nunawa walam ya'lam annabi nuhu bai san ma gaba anhu abin da ya koyi gare shi ba na ilimin Allah faqaddama ala su'ali faqaddama ala ala hadha su'al sabab da haka sai gaba gadi wajen yin wannan tambaya saboda wancan dalili da haka mu'atabatallahi azza wa jalla ala su'alihi Allah ya zarge shi ne anan akan wancan tambaya da ya yi. ma laysa wa'aduhu bi najatihi li na abin da ba a yi masa alkawari na cewa za a tseratar da ɗansa da shi ba sakamakon kafircinsa wa amalihi da mugun aikinsa allazi huwa ghairu salihin wanda ba na kwarai bane ba wa qad a'lamahu Allah haqiqa Allah ya sanar da shi annahu mughriqahu mughriquhu cewa zai dilmiyar da dan ma allazina zalamu tare da sauran azzalumai wa yanhahu an mukhatabatihi kuma Allah ya ce kada ya masa magana in an yi haka domin Allah ya ce wala tuqatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun duk wanda kaga na dilmiyar azzalimi ne karkai mun magana akan sa to kuma tare da haka ya ga an dilmiyar da ɗansa kuma ya magana to da haka shi bai fahimci asalin yadda zancen yake bane shi yasa ya haka da haka mala yace fashfaqa Allahu da haka fashfaqa nuhum min iqdamihi ala su'ali rabbih wannan yasa annabi nuhu ya tsorata daga nan ne ya ci gaba da gaba gadi wajen roƙo ga rabbihi ubangijinsa fi ma lam yu'zal lahu fihi cikin abin da ba a yi masa izini ba fa kafa nuhum min zalikal halak sakamakon haka ne annabi nuhu ya ji tsoron shi ma kada halaka ta same shi falaja ila rabbihi sai ya fake zuwa ga ubangijinsa azza wa jalla mai girma da daukaka wa khasha'a lahu kuma ya kasantar da kai gare shi wa da'ahu ya roke shi wa sa'alahu ya tambaye shi al maghfirata gafara wa rahama da jin kai li anna hasanatil abrari sayyi'atul muqarrabi domin mutanen kwarai sukan yi abin da in ba su bane wani ya yi shi bai laifi ba amma su saboda girman matsayin su sai hakan ya zama laifi a tattare da su malai ce walaysa fil ayati ma su duru zambin wa ma'asiya min nuhin alaihi salam cikin ayoyin da muka karanta ba wani abu da yake nuna cewa annabi nuhu ya yi wani zunubi ko ya yi wani laifi amma dai tare da haka gashi ya roki gafara siwa awilihi wa iqdamihi in banda fassararsa da bata dace ba da kuma gaba gaɗinsa ala su'ali ma lam yu'zallahu fihi cikin tambayar abin da ba a yi masa izini ba wa hadha laysa bi zambin wala ma'asiya wallahu a'lam wannan ko ba zunubi bane ba kuma laifi bane tare da cewa Allah shi ya baro kansa ne malai ce kana liluhin zaujatani annabi nuhu yana da mata guda biyu wa arba'u banina yana da ƴaƴa maza guda hudu fa halakat zaujatun wahida matarsa ɗaya ta halaka a ruwan tufana wabnun wahid da ɗansa ɗaya yanzu ya rage masa saura mata ɗaya da kuma ‘ya'ya uku ibnun wahidun ai kan'ana ɗansa ɗaya wanda ya halaka shine kan'ana ma alhaliki na tare da sauran halakakku wa na jama'a nuhin ilbaquna sauran ƴaƴan kuma guda uku sun tsira tare da annabi nuhu wa zawjatuhum da matayensu as-salasa guda uku fa majmu'u man naja fi safinati mala yace idan aka haɗa lissafi baki ɗaya? duk waɗanda suka tsira kenan a cikin wannan jirgin ruwa samaniyatu amfarin mutum takwas ne ma'anuhin alaihi salatu in an hada lissafi har da shi annabi nuhu shi yasa Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda ya imani da annabi nuhu sai mutane yan kaɗan tare da ɗaukan tsawon lokaci da yana ta yin wa'azi to da haka dai wannan yake nuna mana irin gwagwarmaya da annabi nuhu ya sha a rayuwarsa da kuma irin yadda ɗansa bai bi shi ba da kuma taɓewar da ta gamu da ɗan Allah madaukin sarki ya tsare mu daga taɓewa Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisanta ta ya ubangiji ka tsare mu ka tsare mutuncin mu ka tsare rawukan mu ya ubangiji ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya ya ubangiji kai riko da hannun shugabannin mu zuwa ga abin da kake so kuma ka yadda da shi ya ubangiji ka saukar mana da albarka a wannan ƙasa mu. ya ubangiji ka sauƙaƙa mana kuncin rayuwa da muke fama da shi ya ubangiji kai mana maganin duk abin da ya yi rame mu ya ubangiji marasa lafiyar mu gida da asibiti ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar ya ubangiji ka tsare mana ita kuma ka kare mana ita allahumma izza islam wal muslimin la azilla shirka wal mushrikin wa dammir adaka adana ada ad-din wansur ibadaka al muwahhidin wa hammi hawzat ad-din ya rabbal alamin ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين